sunana adamu aliyu da karamar hukumar ningi a bayani da na dai na farko shine akan wasu ƙungiyoyi wanda suke kama yan uwanmu fulani suna kashewa ba sa kai wa jami'an tsaro ba sa kai wa 'yan sanda ba sa kai wa sojoji kuma duka karamar kananan hukumomin nan guda uku da suke da makwabtaka da juna akwai sojoji da aka ajiye musamman dan irin wannan matsalar akwai kuma 'yan sanda amma ba sa kai musu na farko dai can yankin burku zomo ƙungiyoyin nan ba su da cikakken suna ɗaya dai muna jin ana ce ba beli ne biyu kuma suna daga cikin waɗannan 'yan bangan da muke da su suke shiga cikin suna ba su haɗin kai suna kama su da zargin kidnappers ko 'yan fashi ko kuma sata shanu wanda kuma su masu wannan kamawar haifafun gun ne duk ɓarawon da ke gumba wanda ba san shi ba kashewa suke kai tsaye za su kama ka su ɗaure ka da roba su je su maka tsinannen duka ma'aifinka in ya je wanda ya raka shi je gunshi ma a masa tsinannen duka duka an yi muna da kuma saidu akalla eh, dai an kashe yara bakwai wanda ba zan iya tuna sunan wasu ba amma dai akwai akwai abakar ɗaya wanda aka shi wanda ubansa shine tsaye ce bai yadda ba har yanzu ana ana yi har gaban kwamishina mun je da shi sannan akwai adamu abbakar to sauran wancan ne saboda iyayensu ba su zo ba sun ce su ba su da arzikin da za su iya zuwa su yi wannan kokuwar kuma ba wani zancen arziki ciyaman ɗinmu na jiha shi ya ɗauki ɗawainiyar ma wancan ɗin da ake yanzu shi ya biya musu ma kuɗaɗen da suke ɗawainiyar mataki da muka ɗauka shine mun haɗa kan mu shugabannin wannan karamar hukuma mun zo mun samu shugabanninmu na jiha mun gaya musu sannan su kuma ba su yi ƙasa a gwiwa ba sun ɗauke mun tafi har gaban kwamishina kwamishina kuma ya tashi tsaye ya ce duk inda suke sai an zaƙulo su yanzu an kama uku amma har yanzu sauran ba kama su ba kuma mun je har gaban hakiminsu hakiminsu ya aika wa digacin su ya har yau ba su zo ba a iya cewar kamar sun hada karfi ne da jami'an tsaro domin su tabbatar da tsaro yawanci waɗannan laifuka da suke kama mutane da shi suna kan kama ne bisa zargin cewar ana zargin mutum da wani abu mm. shin kun tabbatar da cewar su fulani nan da aka kama ana zargin su su aikata abin da ake zargin su a kai ba na farko dai abin da muka yi mu ba ma shiga sai mun tabbatar da cewar wannan wanda aka kama ba a gan shi ba ana neman sa sai mun tabbatar da cewar tukuna ba shi da wani laifi ne a wurinsa. sa muka ji cewar kai ɗanki na ai an kashe sama da goma mun sani har yau ba mai magana ba saboda mun sani kidnappers ne kuma 'yan fashi ne kuma mu mafi yawan mamu shugabannin muka rubuta sunayen da aka bamu daga wurin asirrace mu je mu ba masarautar mu mu ba 'yan sandan mu mu ba ss domin a kama su kuma mukan je mu ba ni dai na tabbatar na je na ba soja ya fi sau goma kuma an kama wasu wasu kuma sun gudu amma waɗannan da aka kama ba su da tabbacin sata a kansu zargi ne kawai kuma tun da zargi ne mu a ganin mu ya dace tun daga jami'an tsaro sai a danka musu kana so ka ce aikin wannan kungiyoyi din ba ku yarda da shi ba kenan ko kuma kun yarda da wani bangare na aikin a akwai kungiyoyin yan banga wanda muke tare da su wanda in sun kama ba sa kashewa a toro akwai su a ninki akwai su a ganjo akwai su hatta ba belin ma wannan yanzu aka ganjo tana nan tana aiki kuma ba dakatar da ita ba saboda in sun kama gaban liman za su kai in liman ya ji wannan laifin da mutumin yake kansa ya tabbata in yan sanda na ce akai yan sanda in na soja na ce akai wa soja to amma mu gurmu ba su haka in sun kama kawai za su je su kashe ka ne mu abin da muke bukata jami'an tsaro su haɗa tim na dukkan waɗanda suke tallafa wajen kama irin wannan kidnappers din a bi su har yanke su duk a kama sun da yan kasa ne domin sun karya doka ba inda ka ce farin kaya ko ta kungiyar banga ta ce ta kama wani barawo ta kashe babu inda doka ta ce a duniya duk gaba daya muna roƙon gwamnatin jihar Bauchi ta tallafa mana ta taimaka mana mu ma mutane ne kamar kowa